Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa rana zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka saba muku a kowace rana. masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya to a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskarmu ta shirye-shirye da suka haɗa da shirin namu koma noma sai kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo a shirin namu na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da abdullahi salihu usman katsina Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi 6 ga watan Nuwamban shekara ta 2022 wanda ya da goma sha ga watan Rabiu Thani na shekara ta 1444 jira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 162 da suka gabata a ranar irin ta yau wato shi daga watan nuwamban shekara ta 1860 abraham lincoln wanda yake adawa da bautar da mutane a kasar amurka ya zama shugaban kasar ta amurka a lokacin shugabancin sani dai kasar ta shiga yakin ballewar yankuna daban-daban na kasar abraham lincoln ya fara gwagwarmaya domin ganin an daina bautar da mutane a amurka tun kafin ya zama shugaban kasa amma a shekara ta 1865 wani mai adawa da tsarin yin watsi da bautar da mutane ya kashe shi har lahira masu ware kun san cewa shekaru 209 da tara da suka gabata a ranar irin ta yau wato shi daga watan nuwamban shekara ta 1813 gwarzan kwatar 'yancin kasashen latin amurka daga mamayar mulkin mallaka simon bolivar ya samu nasarar kwatar 'yancin kasarsa venezuela daga mulkin mallakar turawan spain simon bolivar ya yaƙi sojojin mulkin mallaka na spain da adadin mayakansa da ba su wuce 6,500 ba yayin da sojin turawan spain adadinsu ya kai 13,000 amma da ƙarshe bolivar ya samu nasara a kansu kuma ya fatattake su daga ƙasar venezuela inda al'ummar ƙasar suka samu 'yancin kansu simon bolivar ya taimaka wa al'ummomin ƙasashe da dama a yankin latin amurka wajen fatattakar turawa 'yan mulkin mallaka inda ya dawo wa al'ummomin ƙasashensu da 'yancin kansu. da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 44 suka gabata rana irin ta yau a ta lokacin da ake cikin gwamnati jun hali a kasar iran ma'aikatan gidajen rediyo da talabijin na kasar suka fara yajin aiki domin nuna shin amincewarsa da zaluncin sarki sha na lokacin bayan fara yajin aikin ne jami'an tsaron sarki sha haka kai samame a wasu kamfanonin jaridu inda suka kama wasu da gaske ma'aikata sai dai hakan ya sa manyan jaridu na kasar sun kasa buga jaridunsu amma duk da haka wannan bai karya gwiwar mutane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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokacin. To shirin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanan labaran Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci sabon mamallakin kamfanin Twitter da ya tabbatar da kare hakkin ɗan adam a sabbin sauye-sauye a shafin. Ƙasar Masar ta wallafa wani littafi kan alaƙar muhalli da musulunci gabanin babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya kan sauyin yanayi. kasar kenya ta nemi hukumar kwallon kafa ta duniya da ta ɗage mata haramcin shiga wasanni tun suka cikakkun labarin babban kwamishinan hukumar kare hakkin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci sabon mamallakin kamfanin twitter elon musk da ya tabbatar da an mutunta waɗannan haƙoƙin a shafin a cikin wata buɗaɗɗiyar wasika da ya aikewa sabon mamallakin kamfanin babban kwamishinan hukumar ta majalisar ɗinkin duniya kan kare hakkin bil'adama volker turk ya buƙaci el musk da ya yi duk da za a tabbatar da kare hakkin ɗan adam a sauye-sauyen da yake aiwatarwa a shafin wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da kamfanin na twitter ya kori rabin ma'aikatansa ciki har da sashen masu kula da kare hakkin ɗan adam tun dai bayan da elon musk ya sayi kamfanin na twitter kwanaki da suka gabata ake ta kace na ce game da makomar shafin elon musk dai ya sayi kamfanin na twitter a dala biliyan 44 kuma tuni ya fara tunanin cazar mutane kudi a sauye-sauyen da ya fara yi wa kamfanin kasar masar ta wallafa wani littafi kan alakar da ke akwai tsakanin muhalli da kuma musulunci wannan na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ke shirin karɓar babban taron majalisar ɗinkin duniya kan sauyin yanayi na cop 27 littafin na magana ne akan muhimmancin kare muhalli daga dukkan bangarori na al'umma ma'aikatar kula da sha'anin addini ta kasar ce suka taimaka wajen rubuta littafin wanda ya yi bayani dalla-dalla kan abin da shari'ar musulunci ta ce game da kare muhalli wani sashe na littafin ya yi bayani kan mahimmancin shuka itace a duk wuraren da suka tsawaka kamar makarantu ma'aikatan gwamnati jami'o'i da wuraren shakatawa wanda zai taimaka wajen cimma burkan da aka sanya a gaba na inganta yanayi da kiwon lafiya da noma da ci gaba da kuma tattalin arziki To labaran duniyar na fitar muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Haɗin gwiwa da ɗakin bincike kan tasirin sauyin yanayi suka fitar sun bayyana cewa matsalar sauyin yanayi kan iya ninka cutar sankara muni har sau biyu a wasu sassa na duniya idan har hayakin carbon mai dumama yanayin duniyar mu ya ci gaba da ƙaruwa. a cewar binciken misali daka babban birnin ƙasar bangladesh karin mutuwar da ake samu sanadiyar matsalar sauyin yanayi zai kusa ninka yawan adadin masu kamuwa da cutar sankara a kasar sau biyu kuma zai ninka har sau goma kan waɗanda hadarin mota ke kashewa nan da shekarar dubu biyu da ɗari sakamakon ayyukan da ɗan adam ke aikatawa yawan iskar carbon dioxide da ake shaƙa yana kaiwa wani mataki mai hatsarin gaske lamarin da ke haifar da yanayi na zafi a duniya da ƙara yawan zafin yanayi mai tsanani kamar yadda sabon dandalin da ke nazarin sauyin yanayi na bil adama. yana mai cewa idan har ba a ɗauki managartan matakai ba hakika matsalar sauyin yanayi za ta ƙara tsananta rashin daidaito da na ci gaba baya ga nazari daga rahotannin ci gaban biladama na shekarar 2020 2021 da kuma 2022 alƙalin sun nuna yadda matsalar sauyin yanayi ke shafar rayuwar jama'a kama daga mace-mace har zuwa ga yanayin zamantakewa. ƙasar kenya ta nemi hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya fifa da ta janye mata matakin da ta ɗauka na dakatar da ita daga shiga wasanni gwamnatin kenya da hukumar kwallon kafa ta kasar fkf sun bayyana cewa sun cika duka sharuɗan da hukumar ta fifa ta bukata domin ɗagewa kasar haramcin fifa dai ta haramtawa wa kenya shiga wasanni bisa zargin zamba bayan kafa kwamitin wucin gadi na hukumar kwallon kafa ta kasar bayan da ma'aikatar kula da sha'anin wasanni ta kasar ta rutsa hukumar a wani mataki na ganin an ɗage mata haramcin kenya ta aiwatar da wasu bukatun hukumar ta fifa ciki har da mai da karamin shugaban hukumar da kuma sakatare janar na hukumar akan mukamansu to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan To marilla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda kuma zan farawa da shirin nan na mu koma noma. Mu koma noma. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma. shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau shirin namu akan batun kara muhalli ne inda za mu yi dubi akan kokarin da hukumar abinci ta duniya wato fao take yi na sauya yanayin tsarin manyan birane a nahiyar afirka da ma duniya baki ɗaya da fatan za kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a tsawon tarihin bil'adama ya rayu ne a cikin ƙananan ƙauyuka da garuruwa da matsugunai da zango-zango da babu mutane sosai sai daga baya ne wato a cikin shekaru kaɗan ba masu yabon akwatanta da wancan zangon da ya baro ɗan adam ɗin ya fara rayuwa da yawa a cikin wani yanki na ƙasa guda ɗaya saboda hijira da mutane suka yi daga karkara ta kai ga cewa a shekara ta 2007 ƙididdiga ta nuna cewa mutanen da suke rayuwa a cikin birane da manyan garuruwa sun ɗara masu rayuwa a cikin karkara wannan cincirin da ɗan adam ya yi a wani yanki guda ɗaya ya haifar da sauye-sauye a cikin yanayin rayuwa hakanan kuma buƙatar ɗan adam ɗin da yi masa hidima ta ƙaru hakanan kuma bukatarsa da cibiyoyin da za su rika yin waɗannan ayyukan ina da buƙatar ya bunƙasa kiwon lafiyarsa don haka tsarin manyan birane da ake da su a duniya da waɗannan abubuwan suke kunshi a cikinsu sun takarwa wajen samar da sauyin yanayi birane suna sarrafa kaso 80 cikin ɗari na jumillar makamashin da ake samarwa a doron ƙasa. kuma kaso 70 cikin ɗari na abincin da ake noma a duniya mutanen biranen ne suke laƙome shi sai dai kuma a lokaci ɗaya waɗannan mutanen ne dai suke ɓarnata abinci da kaso 70 cikin ɗari kuma dai waɗannan biranen ne suke kunshe da manyan kamfanoni masu fitar da gurɓataccen hayaƙi cikin muhalli a bisa wannan dalili da akwai buƙatar a bunƙasa rayuwa a cikin waɗannan biranen daga cikin abubuwan da ake da buƙatuwa da su da akwai rage yawan abincin da ake ɓarnatawa a cikin birane hakanan kuma samar da lambuna da bishiyoyi a cikin waɗannan biranen domin samun iskar da za a shaƙa mai inganci da rage ɗumamar da biranen suke yi hakanan kuma baiwa biranen kariya daga matsaloli na ambaliyar ruwa a wasu yankuna. To hukumar abinci ta duniya fawo ta fito da wani shiri na bunƙasa rayuwar birane wanda turance ta kira da fawo green cities initiatives wanda zai taimaka wa birane su inganta da kyautata rayuwar mazauninsu shi dai shirin ba sabo ba ne domin akalla ya shekara biyu da bullowa amma kuma a lokaci guda buƙatarsa tana ƙaruwa domin daga sanda aka fara shi zuwa yanzu an ga amfaninsa to a ƙarƙashin wannan shirin hukumar abincin ta duniya ta ta'allaka shi kan shi shirin da shirin nata na samar da abinci a cikin birane don haka tana aiki kafada da kafada da magattan birane da ƙananan hukumomi a ƙasashe daban-daban saboda cimma wannan manufa kuma tana bayar da horo a kan yadda za a kare muhalli a cikin maraya kuma a ƙarƙashin wannan shirin dai za a iya samarwa da birane lambuna na shuka hatta kayan abinci a halin yanzu da akwai birane da dama a cikin ƙasashen duniya da suka rungumi wannan shiri musamman ma dai a nahiyar mu ta afirka ga misali a cikin birnin nairobi shirin ya yi nasarar rage barnar abincin da ake yi musamman 'ya'yan marmari da suke rubewa a cikin kasuwanni rahotanni sun ce a wannan ƙasar ta kenya ana yin asarar kaso 40 cikin 100 na abincin da ake nomawa da zarar ya fito daga gonaki abin da hakan yake nufi shine cewa babu hanyoyin kula da su a ce har su isa ga waɗanda za su sarrafa su wannan asarar da ake yi ta kayan abincin ta taimaka wajen karancin abinci da ake fama da shi a kasar hukumar abinci ta fawo a ƙarƙashin wannan shirin na ta yi aiki da ma'aikatar kare muhalli ta kenya wajen baiwa wasu 'yan kasuwa su ɗari horo a kan yadda za su rika kula da kayan abincin da suke sayarwa ba tare da sun ɓaci ba hakanan kuma yadda za su sarrafa waɗanda suka ɓaci ɗin suka ruɓe da mayar da su su zama makamashi kuma wannan shirin ya fara aiki ya kuma samu karɓuwa da ake ƙoƙarin ganin cewa an kai shi zuwa cikin wasu kasuwanni to a cikin birnin kisumu shi ma na ƙasar kenya kuwa hukumar abincin ta duniya ta ba da horo ne ga masu talla abinci a kan tituna a kan yadda za su tsabtace shi an kuma koya musu da za su rika tafiyar da kasuwancin nasu ta hanyar kyakkyawan tsari a can garin kolemane kuwa na mozambique a ƙarƙashin wannan shirin hukumar ta fawo da gwamnatin wannan ƙasa sun mayar da hankali ne wajen yin shuke-shuke da samar da lambuna saboda kare garin daga yanayi irin na ambaliyar ruwa an yi shuke-shuke a cikin filin da ya kai girman eka ɗaya da ɗigo shida ko mutanen wannan garin sun ga sauyi kuma sun yaba to masu raro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin namu ya zo ƙarshe da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkarin ban kwana da kuma muna ga ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Shirin mu koma noma kenan to yanzu kuma za mu kai ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu warare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda yake kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban da mawaƙan iraniya suka gabatar domin samun nishaɗi da fatan masu ya son tare da mu kuma za a ji daɗin shirin. A yau shirin namu ya gato muku samu waƙi ne mai suna Alidu za Qurbani wanda zai gabata muku da waƙar da ya tanadar mana. Ai saurari lafiya. Acımı silip sen Derdimi dememiş ana bilip sen Canımı kurban vererem yolunda Eşitsem ki görüşüme gelipsen Senin yerin kalbimin güşesidir Yerine kimseni koymayacağım Senin yerin kalbimin güşesidir Yerine kimseni koymayacağım da Ali za a cikin wakar da ya gabatar mana ko masu wurare da wani neman kawo ƙarshen shirin namu ga lokacin da aka ɗira mai shirin ya kawo jikin wasu masu sun amfana kuma sun ji daɗin wannan waka. Ni ya kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma mana gayyatar ku ku ci gaba da biyar mu a shafin na gizo wato www.hausatv1.ng. دریغ است ایران که ویران شود توهی سلامت بر او روزگار مهی چون این از کردگار گردان سپه گهی در پیش آردد کامه به کام تو گردد سپهر بلند دلت شاد باد آتند بیگزن چون این روز روزت فزون باد بخت دیشگان را نگون باد بخت بیا تا همه دست نیکی بریم جهان جهان را به بد بریم. To da da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin shishir namu amma kafin misalama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Babban kwamishinan hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci sabon mamallakin kamfanin Twitter Elon Musk da ya tabbatar da an mutunta waɗannan haƙƙoƙin a shafin. A cikin wata buɗaɗɗiyar wasiƙa da ya aike wa sabon mamallakin kamfanin babban kwamishinan hukumar ta majalisar ɗinkin duniya kan kare hakkin bil'adama walker Turk ya buƙaci El Musk da ya yi duk da za a tabbatar da kare haƙƙin ɗan adam a sauye-sauyen da yake aiwatarwa a shafin wannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da kamfanin na Twitter ya kori rabin ma'aikatansa ciki har da sashen masu kula da kare haƙƙin ɗan adam tun dai bayan da Elon Musk ya sayi kamfanin na Twitter kwanaki da suka gabata ake ta kace na ce game da makomar shafin Elon Musk dai ya sayi kamfanin na Twitter a dala biliyan 44 kuma tuni ya fara tunanin cazar mutane kuɗi a sauye-sauyen da ya fara yi wa kamfanin ƙasar masar ta wallafa wani littafi kan alaƙar da ke akwai tsakanin muhalli da kuma musulunci wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar ke shirin karɓa babban taron majalisar ɗinkin duniya kan sauyin yanayi na cop 27 littafin na magana ne akan muhimmancin kare muhalli daga dukkan ɓangarori na al'umma To da kuma hakan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu ne lafiya.